Masu sauraro Assalamu alaikum Halimatu Sani Jumar ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayin ku masu sauraro na wannan rana daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kamar da kuka ji a cikin labaran duniya gwamnatin jihar Lagos da ke Najeriya ta ce yara akalla dubu ashirin da biyu da ɗari biyar ne suka mutu a jihar sakamakon shakar gurbataccen iska abin da ke tabbatar da birnin a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suka fi fuskanta irin wannan matsalar a duniya baki ɗaya. shugaban hukumar kare muhalli a jihar dola fashawi ce ta gabatar da waɗannan alƙaluma masu da hankali ko me za ku ce game da wannan alkaluma? shin yaya matsalar iskar shakan take a yankunan ku ba tare da ɓata lokaci ba bari mu ji ra'ayin malami na farko mai magana baba gana alhaji nuce wace kakakin kungiyar na talaka ta rehin jihar a tarayyar najeriya ta tashi ta ɗauki matakin gaggawa domin kiyaye haukuwar haka a gaba na gode sashen hausa na gidan radio faransa international mai magana na agwa mai faci daga nan zandar ya fi hausa na ra'ayi yau gaskiya yan ce a shugabannin najeriya ko in ce gwamnatin lagos fi sabilillahi ya kamata a duba a gani wannan gurɓatacce iska da take shigowa wanda maza da mata da yara ƙanana suke shaka da daga ina take fitowa ya kamata a tattaru gaba ɗaya duka najeriya ce legas ma najeriya ce ya kamata a duba a gani daga ina ne take hitowa ya kamata in a ciki ne a iya maganinta da gaugawa a haɗa ƙarfi da ƙarfi na kuna gwa mai faci daga nan zandar. Radio Faransa sunana Salisu mai shinkafa daga nan karamar hukumar Son a jihar Adamawa. To hakika mutuwar yara akalla dubu ashirin da biyu da ɗari biyar sakamakon shakar iskar gas a jihar Lagos hakan abun damuwa ne matuka. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya haɗi da gwamnatin jihar Lagos su ɗauki matakin da ya dace wajen kawo ƙarshen shakar wannan iskar gas da al'ummar jihar ta Lagos suke yi. Na gode Radio Faransa mai magana Salisu mai shinkafa daga daga nan karamar humar son a jihar Adamawa a tashi lafiya. sunana sanusi malatai shi daga damagaram a jamhuriyar nijar Ba shakka wannan bayyana alƙalaman da shugabar hukumar kare muhalli ta jihar Legas wato Dolapo Fasewu ta yi da bayyana adadin dubbannin yaran da suka rasa rayukansu sakamakon shakar gurɓatacciyar iska. Gaskiya wannan abin tashin hankali ne da kuma abin damuwa ga duk wanda ya ji wannan labarin. To muna kira ga ita gwamnatin jihar Legas din da gwamnatin Najeriya da fatan za su yi haɗin gwiwa domin takama wannan matsalar birki don ko wannan ba ƙaramin matsala ba. bace ba idan ba a magance ta ba gaba ba a san abin da za ta haifar ba duk da ba fata muke ba ina fatan Allah ubangiji ya kare mu daga duk wani bala'i da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ina fatan za ku tashi lafiya RFI Hausa suna na Sanusi Madatai da Magaram Niger Sashen Hausa na Radio Faransa mai albarka ya magana Fatihu Yakubu Gulma Argungu Local Government jihar Kebbi tarayyar Najeriya. To alhamdulillah muna jin daɗin makin da kuke bamu muna tufa albarkacin bakin mu. ina fatar duk ma'aikatan kowa na cikin koshin lafiya to gaskiya akwai babban kalubale a kasashen mu na afirka baki daya ba wai ya ja lagos ba ko kuma najeriya wannan iskan mai gurɓata muhalli ya riga ya kamari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ce mutum dubu ashirin da wani abu sun mutu sanadiyar wannan iskan to wai tambaya dai na farko ita gwamnatin jiha wani irin mataki take ɗauka. na magance wannan matsalar a don tunani ba wani mataki da za a ɗauka wanda ya fi a yi kokari a gyara wutan nefa najeriya domin kamfanin nan su koma aiki fani da wutan nefa saboda injin man nan da suke yi gas ne suke amfani da shi kaga kuma gas yana da hidda tururi da hayaki ba ɗan kaɗan ba ga kuma na haraka kayan masana'antu allah dai ubangiji ya ba mu lafiya da zama lafiya ku RFI Hausa International sunana Adam Muhammad Gidde daga nan kasar Chadi a jihar Legas akalla yara dubu ashirin da biyu da ɗari biyar suka rasa rayukansu saboda dalilin shakar iskar marar kyau saboda haka wannan wani kalubale ne ga gwamnatin jihar saboda haka ya kamata ta tashi tsaye ta kawar da wannan lamari wanda yake wanda ya zama dalilin rasuwar yara da yawa to sannan kuma ba ma Legas kaɗai ba kasancewa ƙasashenmu na Afirka da yawa suna fama da irin wannan matsala saboda haka ya kamata gwamnatoshin mu su tashi tsaye su kyautata muna yanayi su inganta muna abubuwan da suke gurbata muna yanayi na gode fi hausa international allah ya kara muku ɗaukaka da himma da daraja ku tashi lafiya sunana adam muhammad gide daga nan kasar chadi ku tashi lafiya sashen Hausa na Radio France International Erafai mai magana mutaka MTK daga nan shawa karamar hukumar ta kai da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. To ba shakka kwarai da gaske da farko muna jajanta bisa wanda suka rasa ransu sakamakon tusewar iska da suka shaka a can jihar Lagos. Kuma kwarai da gaske muna kira musamman ga bangaren abin da ya shafi gwamnatin kasar mu Najeriya wajen ganin cewa ta ɗauki matakai da za su taimaka wajen samun wadatacciyar iska da kuma rage abubuwan da ake amfani da su wanda suke kawo a matsala ta da abin da ta shafi sauyin yanayi da cushewar rashin samun iska wadatacciya musamman a wasu daga cikin sassa da jihohin kasar mu musamman wanda ya faru din a jihar Lagos muna addu'ar Allah ya kiyaye faruwar haka a ga mai magana mutaka MTK daga nan shawa karamar hukumar ta da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. sashin Hausa na gidan Radio Faransa International. Mai magana a Kongon Mamela Adamshi dan jihar da magaran a Jamhuriyar niger a Departement ɗin Gure. Mazauni nan birnin Zilletan a nan kasar Libya da farko ina muku fata alkhairi. To wannan alkaluma alkaluma ne mai da hankali kwarai da gaske. Muna kira ga gwamnati ko shugabannin duniya ma baki daya su ringa duba wannan lamari na hudda gurbatattun hayaki kuma zan yi amfani da wani dama in yi kira ga al'umma a dinga kiyayewa da fitar da gurbatattun hayaki wanda za su gurbata muhalli fatan mu dai Allah ya kawo kasashen mu na duniya baki da zaman lafiya da ma abin da lafiya za ta amfana a tashi lafiya na gode da kongon mamilla adamshi Radio Faransa International suna na Iliya mai shayi garkin daura hakikan shaka da gurbatattar iska da yara suka shaka a Lagos kimanin dubu da biyu ɗari biyar. To mu muna kira ga gwamnati ya kamata eh, a duba yanayin matsatsin da ake ciki yanzu da zafin da ake ciki da harkar damuna ce. kuma abin da ya fi damun ma cutar maleriya ta cizon sabro muna addu'a Allah wani ka bamu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci ya kamata gwamnati ta kara kaimi akan ba da lafiya ta cizon sabro na gode radio faransa international suna na iliya mai shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya radio faransa international babu shakka wannan abin dubawa ne duba da irin ta'adin da waɗannan abubuwan suke yi tsakanin motuna da injimuka su janareto hakan ga su motoci manyan motoci a wannan jiha yadda abu ya cunkoso to gaskiya ya kamata a ce wani abu gwamnati ta shigo ta sa hannu ta diba da ta dibi wanga abu ta dibe shi da irin basira ba tare da shi malam talaka ba ya jigata eh inda in ka diba duk tsarin da an ka in ka bincika daga kuma zai ka iske talaka na shi ke shan wala ya kamata amma a wato hanci gaskiya sha Allah ni ne naku Ibrahim daga nan jamhuriyar Nijar jihar Tawa har yanzu ana tare da sashen Hausa na Radio France International yanzu kuma sai sakonnin dokar turo mana shafin sada zumunta na facebook tare da rikayi abba kabara to an gaishe ki halima jumare bari mu fara da ra'ayin bashir abubakar kare daga jihar kaduna a tarayyar najeriya ya ce shaka babu wannan matsalar ta shakar gurɓatacciyar iska a birnin Legas wani abin tashin hankali ne muna kira ga hukumomin wannan jiha da ya kamata su ɗauki mataki akan wannan mummunan al'amari ku tashi lafiya arfai hausa sadiq haruna ya ce arfai hausa allah ya kawo mana mafita. Shi kuwa Umar Aliyu mai takalma ya ce a gaskiya wannan irin alkalma na da matukar ban tsoro duba da yadda aka rasa rayukan yara ƙanana da fatan gwamnatin tarayya da kuma ta jihar ya za su ɗauki matakin da ya dace don kariyar gaba saboda yara dai su ne manyan gobe. Kabiru Muhammad tsamban ilyasu ya ce ya kamata a ɗauki matakin da ya dace ra'ayin ibrahim ozil da kabir abubakar bulan yaƙi da balaruwan kanwa tare da baffa haruna bajuga cewa yake yi hakika wannan matsala ba ƙarama ba ce ya kamata hukumomin jihar su yi gaggawar ɗaukar matakin kawo ƙarshen wannan matsala da ke kashe rayukan bil'adama ku huta lafiya a rafai hausa muhammad Awal ibrahim zauma ya ce tabbas wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne da fatan hukumomi za su ɗauki matakin da ya kamata wajen hana kamfanoni fitar da wannan iska mai guba. To bari mu karkare da ra'ayin Sadiq bin Hassan da ya ce Allah ya sa mu cika da kyau da imani. To Halima gare ki. Madallar ya an gaishe ki. yanzu kuma za mu daura da ra'ayin malami na gaba. Sashen Hausa na Radio Faransa barkanku da barka da fatan wuni lafiya. da da farko dai suna na baban gidan mu kujewa da karamar hukuma ta kai ɗaya daga cikin dan kungiya da alkhairi muka zo rehin jihar Kano da ka ba mu ji mu inda ya kawar mana dangane da mutuwar yara dubu ashirin da ɗari biyar wanda suka wanda gwamnatin Lagos ta bayyana cewa sun rasu dangane da gurbatar yanayin muhalli. To gaskiya wannan abu abin damuwa ne kuma ya kamata a ce gwamnati ta shigo ciki wajen ganin ta kawo mana abin da da za mu sarrafa wanda ba zai gurɓata muhallai ba don kare rayuwar yaran mu har ma da duka har ma da mu ɗin kanmu domin an ce dai lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke Gidan Rediyo Faransa International suna na Sahabe Ibrahim dan watan Zamfara daga birnin tarayyar Najeriya Abuja. Domin ji wannan matsalar shaka iska da aka ce ya kashe ɗalibai dubu eh, yara ƙanana dubu ashirin da biyu da ɗari biyar a birnin ecolagos To abin da muke roƙo Ubangiji Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli da muke fuskanta iri-iri a cikin ƙasar mu Najeriya. Wannan alaki ne da ya rataya kan hukumomin lahiya da kuma ita kanta gwamnati domin a wayar da kan al'umma kuma a lalubo hanyoyin yadda za a magance waɗannan matsaloli muna roƙon ubangiji Allah ka yaye muna duka ijabobin da muke fuskanta a cikin ƙasar mu Najeriya har da ma san ƙasashen duniya baki ɗaya Allah mun tuba kai muna afuwa ba don halin mu ba Allah ka yaye muna masifofin suna na Sahabi Ibrahim Autan Zamfara daga birnin tarayyar Najeriya Abuja na gode. gidan rediyon faransa sunana malam ango malamin makaranta ya wuri fidda yawan alƙalumma na yawan yaran da suka mutu da gwamnatin jihar Legas ta yi akalla dubu ashirin da biyu da ɗari biyar sakamakon shakar gurɓataccen iska bai zo min da mamaki ba da fatan gwamnatin jihar Legas za ta ɗauki kwakwaran mataki na shakar wannan gurbataccen iska ku tashi lafiya gidan rediyon faransa malam angu malam makaranta ya wuri. sashen Hausa na Radio France International. suna na Usaini Muhammad Yar-Doka, ƙaramar hukumar Kubau Kaduna State. To alal haƙiƙa yau zan tufa albarkacin bakina bisa ƙididdigar da wato cewa wato ƙananan yara kimanin fiye da dubu ashirin suna mutuwa bisa shakar numfashi da su iska da suke yi alal hakika irin wannan wato rahotannin tabbas suna da tayar da hankula duba da yadda shakar wato irin wayannan yanayi a ba ma a birnin lagos kadai ba za mu ce a duniya gaba daya ya kamata a ce hukumomin su rinka sa ido su rinka lura abin da yake haddasa irin wayannan abubuwa ba sai abu sai ya faru a zo a rinka haka haka ya kamata a ce hukumomi su rinka sa ido irin kamar yadda mai sharhi na je yana bayanin cewa irin kamar hayakin mota da generator duk suna haddasa irin wani abubuwan ya kamata ce gwamnati ta sa ido domin ta kawo war da irin wani abubuwan kuma inganta wutar lantarki shi kadai zai iya makar da yana abubuwa cikin sauki Allah ya sa Allah kawo mana zaman lafiya a kasar mu da duniya ga ki ɗaya sunana Usaini Muhammad Yar Doka ƙaramar hukumar Kubau Kaduna State. Radio France International sashen Hausa mai magana Fidausi Ibrahim Na'iba a jihar Kano a Najeriya. Babu shakka waannan alkalma da aka fitar na yawaitar mutuwar yara sakamakon gurɓacewar yanayi gaskiya abu ne da yake faru a wannan ƙasar. Amma mu gaskiya a nan ɓangaren mu dai alhamdulillahi amma ya kamata a ce gwamnati tana ɗaukan matakai a irin wa'annan matsalolin da suke faruwa domin rage irin wa'annan matsalar. Allah kuma ya kawo mana ɗauki Fidausi Ibrahim Ibrahim Naiba daga jihar Kano a Najeriya. Radio France International Comrade Umar Babanya sabon gida karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa a Najeriya. To za mu iya cewa muna jajantawa al'ummar jihar Lagos bisa wannan iftila'i da ya ritsa da su sannan kuma batun shakar gurbatacciyar iska mu a nan jihar jigawa sai dai mu ce alhamdulillahi domin muna shakar iska daidai gwargwado Allah dai kara mana lafiya da zaman lafiya da abinda lafiyar za ta ci. Radio Faransa kuna tare da mai sauraron ku sule Ibrahim Turai garin Malba kwamnikin sha da kwari jihar Maradi amma yanzu ina da zama alhamdulillahi to sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un game da wannan maudu'i da kuka bamu na mutuwar ƙananan yara gwammai saboda shakar gurɓatacciyar iska a can jihar Legas wannan abun ɓacin rai ne kuma abun baƙin jiki ne yadda manyan gobe suke nan ga mutuwa eh, roƙon da muke yi ma shugabanni na ƙasashen afirka su ƙara zagi damtse don yaƙi da duk wani gurɓataccen iska da kuma canjin yanayi yadda za mu ci gaba da samun zaman lafiya da kuma samun iska lafiyayye a ƙasashen wani afirka da duniya gaba ɗaya kuna tare da sule ibrahim mai sauraron koyo da kullum na garin malba kwamnikin sha da kwari ƙasar maradi a jamhuriyar niger iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a daidai wannan lokacin wanda da wannan ra'ayin malamin na karshe ne za mu dakatar da shirin namu a madadin jami'in da ya sa ni da ku ibrahim tukukkefi ni wanda na kasance tare da ku halimata sani jumare nake cewa sai an jima.